a yau 22 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da daya ga watan tara miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr kafin mu je ga ayoyin da za mu ji karatunsu da fassara su a wannan zama insha Allah akwai magana dangane da neman taimako da muka sanar kwanaki na gidan prison wanda da ikon Allah da dama daga cikin mutane sun kawo abin da ya sauwaka akwai waɗanda suka ba da kuɗaɗe kamar a brigadier abba kyari ya ba da dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani bawan Allah da bai faɗi sunansa ba shi kuma ya ba da dubu ashirin akwai wata mata baiwar Allah da ta ba da sisin gwal wani yana da kyau mata su koyi da ita wadda ta duba asusunta ta ga babu ko kwamoto ta koma asusun gwalagwalanta mata mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ba da gwalagwalan su don a taimaki mabukata a taimaki addini don haka yana da kyau a yi koyi da wannan baiwar Allah kuma za ta shiga cikin waɗanda suka sunnanta sunna mai kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah haka tana da ladan ladanta kuma da ladan waɗanda suka yi koyi da ita har zuwa tashin kiyama akwai islamic medical association na abin nan a ah, federal bureau menene psychiatric yawa federal bureau psychiatric su ma sun aiko da dubu goma taimakon su duk shekara sukan aiko a ah, wannan shekarar kamar da suka saba sun aiko da taimakon su da waɗanda suka ba da taimako Allah maɗaukin sarki ya sakanka musu da mafi alkhairan abin da suka bayar Allah maɗaukin sarki ya nuna musu su a mizanin ayyukansu na alkhairi ranar gobe kiyama ranar da suka da mutane suke cikin bukata zuwa ga irin ayyuka na alkhairi da suka yi a nan duniya waɗanda suke da sha'awar su taimaka Allah bai ba su iko ba muna musu addu'ar Allah maɗaukin sarki ya ba su ikon taimakawa a shekaru na gaba sannan akwai bukatu da suka rage akwai abubuwan da an samu akwai kuma abin da ba a samu ba kamar tabarmi yana daga cikin abin da ake bukata har yanzu ba a samu ba tabarmi saboda haka idan akwai waɗanda su taimaka yana da kyau su ba da taimakon don ana so a je a kai musu ziyara ranar litinin mai zuwa insha Allah ah, kuma abin da ya shafi abincin buɗe baki za a fara yi musu tun daga yau za a fara kai musu Allah ya so muna cikin suratul hijr da za mu tashi akan fadar Allah madaukakin sarki na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim aya ta 49 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim ka ba wa bayina labarin cewa ni lalle ni ne mai yawan gafara mai yawan tausayi wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma lalle azabata ita ce azaba mai raɗaɗi wa nabbi'uhum an daifi ibrahim kuma ka ba su labarin bakin annabi ibrahim idh dakhalu alayhi fa salama lokacin da suka shiga wajensa suka ce da shi aminci ya tabbata gare ku qala annabi ibrahim ya ce inna minkum wajiluna mu muna cike da tsoro game da ku Ƙalu suka ce la taujal kada ka ji tsoro inna ka bi gulamin alim mu muna maka albishir da wani yaro mai ilimi kala annabi ibrahim ya ce abashartumuni ala an massani alkibaru fa bima bashirun. shin kuna yi min albishir ne tare da tsufa ya same ni wato tare da girma da ya same ni fa bima bashirun to da menene kuke min bishara qalu suka ce basharnaka bil haqqi muna maka mun yi maka bishara ne da gaskiya fala takun min al qanitina don haka kada ka zamo daga cikin masu fitar da rai qala annabi ibrahim ya ce wa man yaqnutu min rahmati rabbihi wane ne zai fitar da rai daga rahamar ubangijinsa illa dhalluna sai ko batattu wato ubangiji madaukin sarki bayan gaya mana abin da ya faru na halittar annabi adam alaihi salam da kuma abin da ya faru na kissar iblis da taurin kai da yawa allah madaukakin sarki da yadda ubangiji ya faɗi sakamakon waɗanda suka bi iblis da sakamakon waɗanda suka saba wa iblis wato masu ikhlasi sai ubangiji kuma ya ce da bi ibadi anni anal ghafurur rahim ka ba wa bayina labari to ka sanar da bayina cewa lalle ni mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma ka ka gaya wa bayina cewa lalle ta ita ce azaba mai radadi wato Allah madaukin sarki yana shimfiɗa domin labarukan da zai bayar da abin da ya wuce a baya da kuma abin da zai bayar nan gaba abin da ya wuce a baya duk suna nuna mana allah maɗaukakin sarki yana da yalwatacciyar rahama ga ɗan adam wanda kuma duk wanda ya bi allah maɗaukakin sarki a nan duniya zai gamu da rahamarsa a lahira sannan kuma ubangiji a baya ya gaya mana sakamakon waɗanda suka fanɗarewa allah suka saba wa Allah suka ibin dokar Allah su ma suna da nasu sakamako na azabar ubangiji to haka nan abin da zai gaya mana a nan gaba na kissar annabi ibrahim salam da annabi lot da kuma kissar ashabul aika wanda dukkanin kissoshin suna ɗauke da bayanin yadda allah maɗaukakin sarki yake rahamarsa ga muminai waɗanda suke da takawa waɗanda suka yi masa biyayya da kuma yadda allah yake kama waɗanda suka saba masa da azabarsa wannan jumla ko ayoyi guda biyu duk shimfiɗa ne na abin da zai zo kuma sannan ƙarin bayani ne na abin da ya wuce domin a cikin kisar annabi ibrahim salam akwai yadda allah maɗauki sarki ya nuna rahamarsa ga bayansa na ƙwarai cikin albishir da allah ya yi wa annabi ibrahim salam da matarsa da cewa za su samu ɗa bayan da suna ganin kamar abin ba zai yiwu ba ubangiji ya ce zai ba su ɗa da rahamarsa sannan kuma yadda zai tserar da annabi lutu alaihi salam da mutanen gidansa a halaka azzalimai wanda wannan ma tserar da annabi lutu da mutanen gidansa in banda matarsa ita ma wata rahama ce sannan kuma da da yadda ubangiji yake kwaɗin yadda zai wato zai halaka mutanen annabi lutu waɗanda suka yi suka yi sabo suka saba ubangijinsa ubangijinsu wannan kuma shi yake nuna ɓangaren azabar ubangiji to waɗannan jumloli guda biyu duk suna kunshe da abin da zai zo nan gaba don haka kamar mashiga ce kamar gabatarwa ce ta kisoshin da za a ambata domin za su nuna yadda rahamar Allah take da kuma yadda azabar ubangiji take wato ubangiji ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu rahamarsa da azabarsa duk da cewa rahamarsa ta rinjaye azabarsa rahamarsa tausayinsa ya rinjaye fushinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa yayin da Allah ya halicci halitta ya rubuta wani littafi yana wajensa a gurin al'arshi inna rahmati sabaqat ghadabi wato Rahama ta rinjayi ta gabaci hushina wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar ubangiji ta yalwaci dukkan komai saboda haka ubangiji madaukin sarki yana da yalwatacciyar rahama wacce ta shafi kowa da kowa a nan duniya sannan kuma yana da keɓantacciyar rahamar da zai yi wa muminai ita a ranar gobe kiyama sannan kuma wannan ba yana nuna cewa ba zai kama masu laifi ba a'a akwai kuma azaba da ya tanadan ma waɗanda suke fandararru kangararru waɗanda suka ibin Allah don haka shi yasa ubangiji yake hada abin biyu anni anal al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ga gafara da jin kai sannan kuma ga azaba akwai wannan akwai wannan inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ubangiji yana cewa lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne kuma lalle ubangijin ka mai rahama ne mai gafara ne ubangiji yana hada wannan inna wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijin ka mai yawan gafara ne ga mutane duk da zaluncin su sannan ubangijin ka kuma mai tsananin ukuba ne ah, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka la dhu maghfiratin wa dhu iqabin alim ubangijinka mai gafara ne kuma mai ukuba ne gafirin zambi wa qabilit taubi shadidul iqabi zil qawli ubangiji mai gafara ne mai gafarta zunubi ne ko mai ukuba ne mai tsananin ukuba ne saboda haka dole mumini ya ya hada waɗannan abubuwa guda biyu ya rika tuna waɗannan abubuwa guda biyu ya tuna janibin rahama ya zan ba mai dai ba kauna bane daga rahamar ubangiji sannan kuma ya rika tuna janibin ukuba kada ya zama wanda zai zai saki jiki ya sakankance ya miƙe ƙafa ya yi abin da ya ga dama don jin cewa ubangiji yana da rahama shi yasa ubangiji sai ciza sai hura a faɗi rahamar a faɗi kuma a faɗi kuma abin nan duk da janibin rahamar ya yi rinjaye shi yasa za mu ga ko a wannan ayar ubangiji sai da ya ƙarfafa batun rahama din da wajen abubuwa guda uku ya ƙarfafa ta da anni sannan kuma da zamirul fasli ana sannan kuma al-gafuru wannan alif din da lam ita ma ta ƙarfafawa ce sabanin janibin azaba kawai cewa wa anna azabi huwa al-azabul alim ba a karfafa shi ba kamar da aka karfafa janibin janibin rahama to sai ubangiji kuma yake gaya mana kisar annabi ibrahim wanda anan ne zamu ga rahamar ubangiji yadda take fitowa karara da kuma yadda azabar tashi take bayyana ga waɗanda suka cancance ta da ce wani an zaifi ibrahim ka ba su labarin bakin annabi ibrahim mala'iku da allah maɗauki sarki ya tura zuwa ga annabi ibrahim da kuma mutanen annabi lot domin su halaka su annabi ibrahim salam yana cikin falastin wato a gurin da ake kira alkhalil garin da ake kira alkhalil a nan yake zaune annabi lot salam ya shi kuma yana cikin sadu wata, wata alkarya ko wani birni wanda yanzu yana cikin kasar jordan akwai a garin da ake kira sadum sannan da wasu alƙaryoyi kusa da shi kamar amura da sahur wanda alƙaryoyi ne wanda suke tare da wannan gari na wato ƙauyukan da suke gefen wannan gari na sadum to annabi lut salam an tura shi ya je ya gargaɗi mutanen wannan gari ya yi musu wa'azi ya faɗakar da su su bar laifin da suke sun shahara da laifin bin maza ubangiji maɗauki sarki ya tura annabi lut salam ya je ya musu wa'azi wanda annabi lut kamar da muka faɗa dan dan uwa ne ga annabi ibrahim alaihissalam wato annabi ibrahim kamar babba yake a wajensa saboda haka shi an tura shi can ne ya je wa'azi to lokacin da Allah ya turo mala'iku za su je garin annabi lut su halaka mutanensa sai suka biyo ta khalil inda annabi ibrahim alaihissalam yake da matarsa da matarsa sara to wani lokaci suka je suka shiga wajensa suka yi sallama bayan sun yi sallama shi kuma sai abin ya tsorata shi don ganin mutane haka baki ba a lokacin kuma da aka saba ziyara ba kuma bai san su ba shi yasa wani goce innakun qaumun munkaru ko mutane ne da ba a san daga ina kuke ba bayan ya an samu su sallama su ya ce to ban gane ku ba sannan kuma ya kawo musu kabaki na abinci sai ya ga cewa kamar hannunsu baya kaiwa kan abincin tunda ya soya musu ɗan maraƙi mai lafiya ya kawo musu amma sai ga cewa ai hannunsu baya zuwa kan abincin wanda wannan ya sawa ya ji tsoro domin in baƙi ne wanda suke na kirki ya za a yi baƙo ya zo ka kuma kawo masa abinci amma ya kici to alamar akwai wani abu da yake tattare da shi bai zo da zaman lafiya ba da in bakon arziki ne kana kawowa abin da zai iya bebe ka kuma ya ci abincin da ka bashi musamman ma ka baki irin wannan soyayyen dan maraki gasasshen dan maraki kuma a ce ka ci to kaga lalle akwai wani abu wato ba wannan ta kawo mu ba akwai wani abu da ya kawo ku kenan to shi yasa kamar yadda Allah ce falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahu wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut lokacin da ya ga hannayensu ba su zuwa kan abincin sai ya ji tsoro ya ce ni ban gane ku ba ni wannan abu ban gane ba na kirahum shi ne ma'anar na kirahum ya ce ni ban gane ku ba waɗanda irin mutane ne haru la takhaf suka ce kada ka ji tsoro inna ursina ila qaumi lut an aika mu ne zuwa ga ga annabi lut zuwa ga mutanen mutanen lut to anan ya fahimci cewa mala'iku ne mala'iku ne Allah ya aiko wasu ruwayoyi suke akwai jibril da mika'il da israfil da israfil su ne ubangiji ya aiko su su uku to sai suka fara bi ta gidan annabi ibrahim don su ba shi labari to sai suka matar shi na gurin ta ji labarin za a je a halaka mutanen annabi lut tunda labarin su ya riga ya fantsama ko ina ana an ji irin aika aika da suke kuma annabi lut yana ta fama da su ya kasa ciwo kansu to ubangiji maɗaukin sarki yanzu ya kawai yanke hukuncin cewa kawai waɗannan mutane a gama da su a share ƙasa da su mabarnata ne barin su a ƙasa guba ne a kawo da su don haka matar annabi ibrahim na jin cewa ai mutane ne a mala'iku ne aka tura za su halaka abin nan mutanen annabi lut sai wannan ya sa ta ji daɗi wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa bashsharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub sai kuma sai suka mata bishara da annabi ishaq cewa ai za ta haifi ɗa sunan shi ishaq shi ma kuma zai haifi ɗa sunan shi ako wato kaga ya nuna kenan a za ta haifi ɗa kuma ya girma ya rayu sannan har ya haihu kuma duk a lokacin suna dare ba su mutu ba tunda bushara ba za ta kammala ba sai sun ga jikan nasu wato ubangiji na nuna musu za ku haihu kuma dan kuma zai haihu za ku ga hajjikan hajjikansa hajjikan ku wato har dan dan kuma sai kun ganshi a can a cikin suratul hud kaga ubangiji ya faɗi bisharar da aka yi wa aka yi wa ita matar a nan kuma ubangiji sai faɗi bisharar da aka yi shi ibrahim alaihi salam lokacin in ce eh, inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim ce la tawjal kakka ji tsoro muna maka bishara da yaro mai ilimi to wannan shine ishaq din kamar yadda surat hud ta nuna fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub to a lokacin ita ma abin ya daure mata kai ya za a yi kamar ita tsohuwa ba karara da ta shekara wajen casa'in ba ta haihu ba yanzu kuma tsofai tsofai da ita a ce ta yi ciki ta haihu abin ya daure mata kai kala ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa ba Ali shaykha inna hadha la shay'un ajib قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Allah take cewa ya wailata ya kai cuna a alid wa ana ajuzun na haihu alhalin ina tsohuwa wa hada ba ali shaykha ga kuma mijina na shi ma tsofai tsofai da shi ya haka tsohon tsofa tukub kuma sannan a ce mu haihu inna hadha la shay'un ajib kai abu da mamaki shi suka ce mata ta'jabina min za ki yi mamakin al'amarin Allah idan Allah ya halicci dan adam ba uwa ba uba ya halicci dan adam daga namiji ba ba mace wato hawa ya halicci dan adam daga mace ba namiji annabi Isa alaihi salam to ya zai kasa kuma halittar dan adam daga tsoho da tsohuwa babu ma namijin babu macen an yi an samu mutum to kuma sai a kasa samunsa daga namiji da mace dan sun tsufa to dan ubangiji ya nuna masa kudirarsa ta fi karfin komai ta fi gaban komai babu abin da zai fi karfin ikon Allah a ta'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid to a wannan lokaci annabi ibrahim alaihi salam shi ma kamar a yadda ayar da take nuna shi ma da aka gaya masa yayi mamaki ce la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abashshartumuni ala amma saniyal kibar za ku yi min bishara duk daga tsufa ya zo min wato tsufa ya kan min na zama tsoho ya za a yi ku min bishara fa bima tubashshirun da me kuma za ku yi bishara wato kaga yadda ya ya, ya saboda abin ya daure masa kai duk da cewa ya fahimci mala'iku ne mala'iku ba sa ƙarya ba haka maganar da suke gaya masa gaskiya ce shi ma kuma ba wai shakka yake cewa gaskiya ba ce to amma kidimewa abinda baka tsammani kamar da muka taɓa bayani a baya abinda baka tsammani in lokaci guda aka zo aka ce maka ka samu to ba mamaki ka kiɗime wani lokaci ka rika neman ma mai baka labarin kai sake gaya min da in ji haka ko yake kai ba ni in sha wato kaga ya faɗa maka fa da farko ka ji amma kuma ka ƙara cewa ba ni in sha saboda labarin ya maka daɗi kuma ya kiɗi maka shine yake cewa a tumuni ala an masani alkibar duk da na tsufa kuke mun albishir da zan samu ɗa fa bima tubashshirun to mecece bisharar taku wato ku ƙara bani in sha ku ƙara gaya mun to kaga anan ba wai yana shakka bane kamar yadda yake cewa rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi kaga ba ya ce wa ubangiji ya ubangiji shin kana raya matacce ba ba haka ya tambaye shi ba ya tambaye shi kaifa yaya kake wato kaifiyar yake so ya sani amma sanin cewa Allah yana raya mata ce wannan ba shakka akan wannan ce awalam tu'min baka yi imani bane ala bala ce nayi imani mana walakin liyatma inna qalbi saboda zuciyata ta ƙara samun dumani na ta nutsu wato in ga kaifiyar da ido na in zama ga nau ba jiyo ba to wannan shine abin da ya faru ga zakariya alaihi salam shi ma kaga lokacin da rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fanadathu al mala'ikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin qala rabbi anna yakunu li wa qad balaghani al kibar wa imra'ati aqir qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha kaga shi ya roka yace Allah ka bani duk da ya san ya girma amma kuma ya roki Allah ya ce ka bani mala'iku suka yi masa albishir cewa Allah ya baka zai baka da sunan shi Yahaya ga sifarsa kaza kaza da kaza da kaza sai kuma ya dawo saboda kidimewa fa yakunu li ya zan samu da to kaga shi ma tambayar da yake yi ba wai yana shakka bane kaifiyar ya za ta samu ya ya dan zai samu gare shi shin wata mata zai aura shin da a dawo da su yara samari yan bana bakwai ko ko a'a haka shi dai ya a gaya masa yaya dai shine ubangiji ya ce masa haka ubangiji yake abin da yake so don haka haka ya ga dama haka zai baka dadin cikin duk da ka girma din kuma ai ka san ka girma ka roki Allah saboda haka a wani lokaci idan abu ya zo wa mutum na farin ciki bagatatan to yakan kidibi ya rude ka je yana wasu tambayoyi duk da ba wai yana shakkan labarin ba to bayan annabi ibrahim a.s. ya nutsu ya kuma fahimci cewa mala'iku ne to kaga dole ne ya ji kuma menene su yake tafe da su abin nan falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atul bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim la halimun awwahum munib sai ya rika kuma ja da mala'iku game da mutanen annabi lut cewa ko a ko a saurara musu ko a dan jinkirta musu a dan daga musu kafa a dan kara ba su lokaci watakila za su gane watakila za su yi hankali watakila za su bar abin da suke yi Allah yake cewa ya ce a bashi mun maka albishir da gaskiya fala ta kun min alqanitin kada ka zamo daga cikin masu ɗeba kauna annabi ibrahim a.s. ba zai zama cikin masu ɗeba kauna ba kamar yadda Allah ke cewa inni a'izuka yake ga annabi Nuh alaihi salam inni a'izuka an takuna min aljahili ina maka wa'azi kakka zamo cikin jahili kaga ba a ce ina maka wa'azi kakka zama jahili ba haka nan anan su ma ba su ce fala takun qanitan ba ba su ce kakka zama mai ɗaya kauna ba zama cikin masu ɗaya kauna wato shi baya cikin su to kada ya abin da zai shigar da su shigar da kansa cikin su to annabi annabi Ibrahim alaihi salam ba ɗaya kauna yake yi ba qala wa man yaqnut min rahmati rabbih waye zai ɗaya kauna daga samun rahmar ubangiji waye zai fitar da kauna illa dhalluna sai ko batattu to sai batacci wanda bai san girman kudurar Allah ba wanda yake ganin kamar Allah bai san me bukatar halittarsa ba kama wanda yake ganin Allah ba zai tausaya wa mai bukatar tausayi ba wannan kuma duk aiki ne na batattu annabi ibrahim a.s. ba batacce ba ne qanitan lillahi hanifan wanda yake da'a ne ga ubangiji wanda yake karkacewa duk wata barna ce dan haka ba zai yi abin da batattu za su yi ba shi yasa ya gaya musu cewa man yaqnutu min rahmatir rabbih illa ad sai ko batattu kawai su ne za su fitar da kauna daga ramar ubangiji qala fa ma khatbukum قال qala fama khatubukum ayyuhal mursalun to yanzu bayan ya gama jin bushara ya gama ya gama jin ah, maganar zai samu ɗa zai samu jika sai kuma ya dawo ce fama khatubukum ayyuhal mursalun da wani babban al'amari ne kuke tafiya ku wannan manzanni ah, kaga sun zo a matsayin baki ya karbe su ya karrama su sun masa bushara amma kuma ya dawo yana tambaye su to wani babban al'amari ne yake tafa da su kenan akwai wani abu banda batun bushara ba batun bushara kenan ya kawo su ba in batun bushara ne ya kawo su ai mala'ika ɗaya ma ya isa ya kawo bushara ba sai an aiko mala'iku da yawa to tunda ya ga har wajen guda uku kaga kenan bushara nan ba ita ce ta kawo su ba akwai wata magana to shi yasa sai ce ma khatbukum al khatbu shine al sha'an al amr al jalal babban al'amari amma ce wani babban abu ne ya kawo ku tabbas wannan ba batun bishara ce kawai ke tafi da ku ba in batun bishara ce mala'ika ɗaya isa ya kawo ta amma har a ku taho ku uku ya nuna cewa akwai wata magana ku gaya ma menene yake tafi da ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimi da masu manyan laifuka wato mutanen annabi lut alaihi salam kaga wannan aiken ba aike bane na kai sako aike ne na a halakar can baya ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya to wannan ita ce gaskiyar wato azabar da Allah madauki sarki zai yi wa waɗannan al'umma ita ce ta sa Allah ya aiko da wannan mala'ikun illa ala lut sai dai mutanen iyalan annabi lut inna lamunajjuhum ajma'i mu lalle masu tserar da su ne gaba daya wato sun jingina ruwa zuwa ga kansu sun ce su za su tserar da mutane a lut duk da cewa aikin Allah ne amma saboda su aka sa su yi wannan su ne masu su sababin aikin sai suka jingina kansu zuwa zuwa ga sababin zuwa ga suka jingina aikin zuwa ga kansu domin su ne sababin aikin suka ce illa mar'atahu sai dai matarsa qaddarna inna min al-ghabirin ita mun riga mun hukunta cewa tana daga cikin halakakku ita za ta zama cikin halakakku saboda ita ba ta yi imani da annabi lut alaihi salam ba sannan kuma tana haɗa kai da waɗancan masu laifi wajen kai musu rahoto da ba su labarin duk irin abin da ake ciki saboda haka ita ba za ta shiga cikin iyalan annabi lut da za a tsirar ba ita tana cikin halakakku kamar da dan annabi nuhu alaihi salam ya zama cikin halakakku baya cikin mutanen abin nan jama'ar annabi nuh alaihi salam da ubangiji ya ce zai tsere da su a cikin jirgi falamma ja'a ala al-mursalun falamma ja'a ala nuh al-mursalun qala innakum qaumun وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فلما جاء آل لوط المرسلون يا يد من زني waɗannan manzanni suka zo ga jama'ar a ga iyalan annabi lut ana nufin suka zo ga lut shi kansa ala lut ana nufin shi lut din alaihi salam shi karan kansa A kafin su baro annabi ibrahim alaihi salam kwanaki yan shekaru watakila za su yi hankali watakila za su daina laifin da suke ولما ذهب عن إبراهيم الرعب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب a lokacin mala'iku suka nuna masa kai ya shiga wannan maganar babbaci ya ibrahimu a'rid an hada. innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud ibrahim ka shiga wannan maganar duk maganar da kaji an ce wani na neman sa baki ya nemi afuwa ya nemi alfarma aka ce kakka shiga wannan magana to babba ce ka duba girman annabi ibrahim alaihi salam ci hmm. kakka shiga wannan magana a'rid an hadha ka bar wannan magana ba ta ka bace al'amarin ka ya riga ya zo kuma waɗannan mutane azaba ce da babu wanda zai sai tunkuɗe ta ita ce ta zo musu to daga nan suka bashi suka zo wannan alƙarya ta sadu falamma jaa ala lutin mursalun qala innakum qaumun munkarun yace ko dai mutane ne da ban san ko su wane ne ba lalle ko mutane ne baki da ban san ko su wane ne ba saboda alƙarya abin da dan gari ne da kuma wasu 'yan ƙauyuka da ke gefensa saboda haka kusan duk wanda suke kai kawo a iya dan tsukukin an san su fatake da suke zuwa su wuce ko su bi ta hanyar ko su ko su zo garin da kayan duk an riga an san su amma ga wasu samari masu kyau kyawawa ga su suna haske ga su sun kwankwasa masa gida yana leƙowa ya ga wasu mutane kamar farin wata Wuce ina inna kun qaumun munkaru ko mutane ne da ba ban taba ganin ku ba Kano bal ka bil suka ce mun zo baka ma kano fi yamtarun da abinda suka kasance suna maka jayayya akan sana azaba kaga anan ya fahimci cewa to waɗanda mala'iku ne ba ba mutane bane kamar kowa don hankalinsa ya tashi hankalinsa ya tashi ganin cewa ga samari kyawawa kamar farin wata sun zo garin garin 'yan luwaɗi a dole hankali ya tashi kuma ga shi shi ba da jama'a a garin da kun ga hijira ya yi ba da jama'a a garin bare su ya ba waɗannan samari kariya kuma ga shi marti shi ya sa a cikin suratun ya ce haza mun asu ce wannan rana ce mai wahala wannan rana rana ce mai wahalar gaske to shi kenan sai ga kuma mutanensa za su zo neman su auka musu to su a nan mala'iku suka gaya masa suka ce da shi balji ji'naka bima kanu fihi yamtaru mun zo maka da abin da suke shakkarsa shine azaba wa atainaka bil haqqi mun zo maka da gaskiya ma nunzilu mala'ikata illa bil haqqi to ga haqqi din mun zo maka da dahir abinda da suke jayayya da shi suke jayayya da kai akan sa na cewa in ba su bari ba azabar Allah za ta soka musu to yanzu ga ta nan dahir ne yanzu za su ganta wa inna la salu kuma lalle da gaske muke da gaske muke za mu tsirar da kai sannan kuma za mu halaka mutanenka yace suka ce da shi fa asri bi ahlika fa asri bi ahlika bi qit'in min واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن to kaga ubangiji sai ya fara sai ya faɗi ƙarshen kissar kafin a zo a faɗa maka wani abu da ya faru a cikinta mala'iku suka ce da shi fa asri bi ahlika ka tafi cikin dare da iyalanka ka fita da iyalanka cikin dare bi tafi min al-layli a wani yanki na dare wattabi adbar ka rika bin ba abin da ya same su zai same ta inna maw'idahum as-subh da asusuba lokacin halaka su da asusuban fari Allah zai halaka su annabi lut daman ya gaji da su ya gaji da su ya ce asuba sai an kai asuba kada su zo su yi mana wani ta'addanci ku gama da su mana a huta ka ce alaisa su bi qarib me kake ci na baka na zuba asuba ba kurkusa take ba kai hakuri wannan zai nuna maka girman laifinsu yace wa qadayna ilayhi dhalika al muka wasa wahayin hukuncin da muka riga muka zartar dangane da wannan al'amari ubangiji ya riga ya zartar da hukunci ya yanka hukunci anna dabira haula maqtu'un musbihin mutanen nan za a gama da su ƙarshen su ya zo da asusuba asuba kware za su ga za a share su daga doron ƙasa. Waje a ahlul madinati وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفضحون a ahlul madinati yastabshirun lokacin da mutanen gari garin sadum suka ji labarin annabi lut yayi baki sai ko gasu sun zo da suna ta farin ciki kamar da Allah ya a waja'ahu qawmu yura'una ilai wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at suka zo cikin farin ciki cike da farin ciki shine yastabshirun suna dariya suna fara'a suna sowa ga nama ya samu gasasshe qala inna haula'i ya ce waɗannan baki na ne yake gaya musu fala tafdhahun don Allah kada ku kunyata ni baki na ne kuma kun san mutumin da aka zo aka ci mutuncin baƙinsa a gidansa ai an sa shi a cikin kunya an sa shi a kunya inna haula'i dhaifi fala tafdhahun wattaqullaha wala tukhzu ku ji tsoron Allah kada ku tuzarta ni ansar da suka bashi kalu sai suka ce awalam nan haka anil alami ba mun hana ka saukar da mutane ba ba mun hana ka saukar da baki ba wato sun ja kunnensa cewa su fa ba ba abin nan ba sani ba sabo fa kada ya ga cewa wani mutum ne shi mai mutunci a garin ya ce zai saukar da baki su fa in suka ga wani bakon ido ba sani ba sabo shine suke tuna masa awalam nan haka anil alamin ba mun hana ka saukar da jama'a ba ba mun hana ka saukar da mutane ba an da za su bashi kenan ya sake cewa haula ibanati ga 'ya'yana nan mata in kuntum fa'ilin in har ku masu son aikata abin nan biyan bukatar ku ta sha'awa ma'ana ga 'ya'yana nan mata ku aura an ce 'ya'yansa biyu ne amma kuma nan ya ce ba na ci, shi yasa malaman tafsiri suke cewa yana nufin ƴaƴan al'ummarsa tunda annabi a cikin al'ummarsa kamar uba yake annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum saboda haka shi kamar uba yake ga al'ummarsa don haka duk wata ya mace a cikin al'ummarsa kamar ya take gare shi yace ga ƴaƴana nan wato ƴaƴan al'ummata ku je ku aura mana kaga duk dai wannan dan ya hana su wato aukawa abin nan ɗinsa suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid ci ka sani ba kai ka san halin ka san mu ba mata muke nema ba kai ka san me muke nema qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid lokacin yace ina ma ina da karfin da zamu buga da ku ko kuma ina da wasu jama'a wanda za su bani kariya wato da ci ina da jama'a da su bani kariya da kun ga da kun ji ba daɗi to a lokacin suka ce qalu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk eh ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk kace mu mu manzanni ne na ubangijinka ba za su iya masu, su matso din kai dai kawai dauki iyalanka ka fita ka kyale su shine Allah yake cewa la'amruka innahum lafi sakratihim yamahun na rantse da rayuwarka Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da rayuwarka innahum lalle su mutanen annabi lut lafi sakratihim ya'mahun suna cikin wato ɗimuwar suna cikin buguwarsu suna magagi wato a bige suke sannan suna magagi a cikin wannan buguwar a nan allah maɗaukin sarki ya ya yi rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don a nuna matsayinsa da girmansa da darajarsa ah, banda annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa sai shi yace la'amruka ay la'amruka qasabi na yi rantsuwa da rayuwarka wannan ita ce ah, shine tafsirin da mafiya yawancin malaman tafsiri suka gamsu da shi cewa nan rantsuwa ce da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wasu kaɗan daga cikin malaman tafsiri suka ce mala'iku ne suke rantsuwa da rayuwar annabi lut ba haka ba ne Allah ne yake rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama ya rantse da dare ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da dutse ya rantse da da al'asar ya rantse da duk wani lokaci ma duk wani abu da Allah so rantsewa da shi zai iya rantsewa dan shi ya halicci komai komai da komai mulkin sa ne nashi ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba wanda ya isa ya ce Allah me yasa kai kaza amma kai za a tambaye ka me yasa kai kaza don haka kai yanzu ka ce ka rantse da babanka za a tambaye ka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ka ku rantse da iyayenku kada ka ce kai babanka babban mutum bara ka rantse da shi wannan bai halatta ba wanda duk zai rantse to da Allah kawai zai rantse shi yasa ba za ka rantse da annabi ba ba za ka rantse da mala'ika ba ba za ka rantse da waliyi ba sai dai ka rantse da Allah shi kadai kada ka ce tunda Allah ya rantse da manzo Allah kai ma za ka rantse da shi a kai ba Allah bane shi Allah la yus'alu amma yaf'alu zai rantse da wallaili zai rantse da wadduha zai rantse da washamsi kai ba aka ce washamsi ba wani ya zo kuna magana kana so ka tabbatar masa da gaskiyar ka ce na rantsi da rana zai saurare ka a yi magana ka ce ai Allah ma rantsi da ita kai ina Allah zai rantsi da rana dan shi yana da dama ya abin da yake so kuma kai ka san rantsuwar Allah da rana ba wai dan tafi karfinsa ba kai yake so ka gane girman sha'aninta kawai ka gane girman kudurar ubangiji ya sa a cikin rana ɗin da dare din? da duk abin da ya yi rantsuwa da shi yana so ne jawo hankalinka ka gane wata hikima da wata kidura ta ubangiji da take cikin abu don haka rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam dan a girmama sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallama a nuna sa da ɗaukakan matsayinsa lafi sakratihim suna cikin su Allah ce na suna cikin su wato maye na sha'awar ɗa namiji kaga wannan bala'i wato har ma ta kai su kamar wanda suka sha giya suka bugu kaga wanda ya sha giya ya bugu komai ba zai iya yi wai dan ka ce ka hana shi wasu maganganu da kake yi ba zai ya ma san me kake yi saboda ka wanda ya sha giya ya bugu zai iya dura ubansa a shar ma ya dura uwarsa a shar komai ma zai iya yi zai iya kashe 'ya'yansa zai iya kashe matarsa zai iya komai saboda a cikin abuge yake to ubangiji sai sifanta wannan Sanda suke yi wa maza wato har ya kai kamar wato wanda ya sha giya ya bugu yana tangadi yana tambal-tambal a kan titi haka suke to haka zuciya take duk sanda aka cire san Allah daga cikinta to wani abu ne kuma zai zo ya shiga ciki ba za ta zauna haka fanko ba kamar yadda muka sha dole ko dai ka cika ta da san Allah ko wani abu ya zo ya cika ta shi yasa dole ne musulmi ka gabatar da san Allah da manzansa a zuciyarka sama da komai kowane abu da zaka so ya zama san shi yana da alaka ne da san Allah yana da alaka da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda idan ya ci karo da san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to zaka ji baka san shi dan ya ci karo da abin da kake so ya ci karo da abin da yake mafi soyuwa a zuciyarka to haka ya kamata zuciyar mumini ta kasance amma in ya zan babu san Allah to san wani abu kuma zai zo ya shiga ciki atani ha qabla an a'rif a'rif al-hawa fa sadafa qalban khaliyan fatamakkana yanzu ka zo kana abin nan ya zo ya zama zuciyarka babu san Allah a ciki to duk abin da ya zo sai ka ji san nashi ya wuce iyaka saboda babu san Allah a ciki ba wani abin da zai sa wannan san da ya shiga zuciyarka ya zama yana da mizani shi yasa idan wata ya gani yana so to sai ga kamar yayi hauka in an ce ba zai aure ta ba sai ya shiga kiristanci sai ce ba komai bara in shiga sai ya ridda sai ya ridda saboda mace ballantana a ce sai ya yi wani abu na saban Allah sai ga ai wani abu ne mai sauki zai iya yi in dai har zai same ta zai iya batawa da uwarsa da ubansa da danginsa da kowa da kowa saboda ita zai zama duk duniya ba abin da yake gani sai ita in gidansa ya shiga hatta garin gidansa duk zai ga kamar ita ce kawai kamar hotunan ta ne kawai don aka liƙa a gabansa kaga da ya haukace kamar yadda majnun laila yake cewa a wurro ala diyari diyari laila uqabbilu zarjidara wa zarjidara wa ma hubbu diyari shagabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara ce in ya shiga kufai kufai inda suka taba zama suka tashi kufan wurin alamun ah, ga gidaddaji ga kwanuka ga korai ga waye inda suka taba zama suka tafi in ya ce ya shiga wurin ya je wannan garu ya yi masa kis ya je wannan garu ya masa kis ya je wannan garu ya ce wa ma hubbu diyar shi ba wai garin ne ya dame shi ba a'a wanda ya taba zama a kusa da wannan garin shi ya dame shi to kaga wanda dole ka ce masa mahaukaci ba yadda za a kira shi mai hankali to shine nan ubangiji yake cewa la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantsi da rayuwarka lalle suna cikin mayansu magagin mayansu ya'mahuna suna dimuwa wato ba su san ma mai suke ciki ba fa akhadathum as-sayhatu fa akhadathum as-sayhatu mushriqin وجعلنا عاليها Allah ya ce fa akhadhathumus sayhatu mushrikin sai ƙara ƙara ta azaba ta kama su mushriki na daidai lokacin hudowar rana wato dab da hudowar rana faj'alna aliyaha safilaha muka sanya saban garin ya dawo ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil sannan muka yi musu ruwan duwar watsu ruwa na duwar watsu na yumbun wuta inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan abin da ya same su akwai ayoyi lil mutawassimina ga masu tunani na tantancewa wa innaha lalle garin wannan lalle wannan birnin labi sabilin muqim yana nan a wani gwadabe tabbataccen gwadabe inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatan lil mu'minin akwai aya ga mu'minai wato ubangiji maɗauki sarki suke gaya mana azabar da ya musu fa akhadhatuhum as-sayhatu mushriki da asusuba wato da asuba dab da hudowar rana lokacin da rana za ta hudu akhadhatuhum as sai wato ƙara suka ji wani ƙara ƙara ne na mala'ika wannan ƙaran ya dugunzuma su ubangiji ya tsara halaka su cikin dare ta yadda duk za su haɗu guri guda wanda ma ya ɗan fita ya dawo gida wanda ma je dubo wanda wansa ya shigo gari kowa da kowa duk an tattara guri ɗaya, kuma a lokacin da ba sa taba tsammanin wani abu zai sauka musu na azaba ubangiji sai da ya tattara su kuma suna cikin bacci da mai shari da mafarki ana ta shure-shure ashe mala'iku sun shigo gari haka mala'ika ɗaya ya yi ƙara ai dole duk gari a tarwatsi gaba ɗaya dole a rugunzume saboda haka ƙara aka fara yi musu wannan ƙara ɗin duk ta gigita su ta fito da su daga gidan su to a wannan lokaci Faja, alna aliyaha safilaha sai muka mai da saman ta ya dawo ƙasa wato mala'ika jibrilu ya sanya fiffikensa ya abin ya tattago ƙasan garin wato gaba ɗaya aka tattago ƙasan garin kamar yadda ka tattago ƙasan da shi da abin da ke cikinsa na sauya gaba ɗaya ka ciro shi to haka aka mala'ika jibril ya nutsa fiffikensa a cikin ƙasa sai da ya tattago ƙasan garin gaba ɗaya aka yi sama da su har sai da mala'iku suka rika jin kukan tajinsu da tattabarunsu da awakinsu da shanunsu da kukan mutane sannan sai ubangiji ya ce a kife su kuma bayan an kife su a to a bi su da ruwan duwatsu na wuta to ka duba irin yadda aka halaka su ba wata al'umma da aka taɓa yi irin wannan azaba kala kala ita kanta wannan karan ta farko azaba ce ita kanta azaba ce sannan bayan haka aka tattiga su da aka yi sama da su aka yi ƙoli da su har sai da aka kusa kaiwa inda bala'iku suke wato sama ta ɗaya sannan aka kifar da su suka rufto a haka bayan sun rufto kuma ba a kyale su a haka ba sannan kuma aka bi su da duwar wasu wuta aka halaka su babu wata al'umma da aka taɓa mai irin wannan don babu wata al'umma da ta taɓa raifin irin nasu ka duba abinda Allah yake ta magana ba fa fa magana ma shirkar duk da cewa shirka shirka babban laifi ne amma bayan shirka bayan kafirci babu kuma laifin da ya kai luwaɗi sama yake da laifin kisa sama yake da laifin zina saboda haka ubangiji da ya yi wannan koli-koli da su ya dawo da su ƙasa shi yasa za ga malamai sun eh, sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan kashe ɗan luwaki ba magana cewa ya taba aure ko bai taba aure ba a wannan sai kamar zina amma ɗan luwaɗi da me yi da wanda aka yi duk a kashe su sahabbai suka yi ta tattaunawa akan ya za a kashe su wani ya ce a kona su kawai a babbaka su da wuta sayyidina ali abin da ke sayyidina ali abin da yake cewa a babbaka su da wuta wasu suka ce a yadda za a je a samu gurin da yafi ko ina tsololuwa a gari a samu wani gurin da yafi komai tudu kawai a sako mutum da ka ba za a turo shi ko ya zo da kafa ba ko ya zo da duwawu a'a ya zo da ka sannan in ya zo da ka wasu kuma an aje su a ƙasa da miyagun duwatsu a su bi shi kuma da jiba suka ce haka Allah ya yi musu don haka haka za a yi waɗannan luwaɗi a kandahar a ƙasar pakistan a abin afghanistan a gari ne da ya shahara da 'yan luwaɗi lokacin da 'yan taliban suka kama garin aka rika kwaso 'yan luwaɗi haka ake zuwa da su a zo ko a zo a samu wani kurbabban gida sai a ɗura su ciki sai a sa aka tafi da kawai a rusa gidan a kansu ko a samu wani katon katuwar ganuwa da ta tafi za ta faɗi a sashi a ƙarƙashinta a ɗaure a turo masa ganuwar haka suka rika musu har suka tsabtace garin insha Allah gobe za mu karasa kissar kuma mu faɗi abubuwan da suke da alaka da dalwadi Allah madauki sarki ya kiyashe mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi